To jama'a ga wata sanarwa. Hedikwatar tsaro ta ƙasa tare da haɗin gwiwar ƙungiyar ba da shawarwar dabarun yakin soja ta ƙasar Burtaniya sun ƙaddamar da taron ba da horo na kwanaki biyar. Horon wanda zai gudana daga ranar 22 zuwa 26 ga watan Janairun shekarar 2024 a ɗakin taro na kwalejin horar da dabarun yakin soja na Najeriya da ke a Sokoro a babban birnin tarayya Abuja. Ana sa ran zai ba wa ƙwararru kan harkokin tsaro daga dukkanin ɓangarori horo. da yake jawabi a wajen kadamar da taron babban hafsin sojin najeriya General christopher gwabin musa wanda ya samu wakilcin major general hi Mubokwe, darakta mai kula da ayyukan wanzar da zaman lafiya na hedikwatar ya karfafa gwiwa mahalarta taron da su mai da hankali kan horon tare da mika kyakkyawar tarba da godiya ga tawagar kungiyar ba da shawarin dabarun yakin soja ta kasar burtaniya mahalarta taron sun haɗa da sojoji da aka zaɓo daga ƙasashen yammacin afirka daban-daban wannan na zaman wani yunkuri na haɗin gwiwa tsakanin hedikwatar tsaron najeriya da kungiyar ba da shawarar dabarun yakin soja ta ƙasar birtaniya wanda zai da haɓaka ilimi da ƙwarewa a cikin ayyukan tsaro a yankin yammacin afirka wannan na kunshi ne a cikin wata sanarwar da aka raba wa manema labarai mai dauke da sa hannun mukaddashin daraktan yatsa labarai na hedikwatar birgida janar tukurgusau